بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهل أيمانهم إنهم لمعهم حرقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد يضلكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دري نتلاتة daren tara a watan ramadan hijira 1440 da ya dace da daren sha hudu a watan mai ayyar 2019 allah madaukakin sarki maratan ukura ya ba mu damar haduwa a wannan majalisi namu na karatun alkur'ani da tasirinsa a wannan masallaci na Uthman bin Fodi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa ya taimake mu kada mu ce komai sai abin da ya dace da abin da yake so kuma ya amfanar da mu da abin da za mu karanta da abin da za mu bayaninsa karatunmu yau zai tashi daga aya ta hamsin da ɗaya da Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahud wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum إن الله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله يجي يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكك إيماني لا تتخذوا اليهود والنصارى kada ku riƙi yahudawa da nasarawa auliya a majibinta tuwalunahum da kuke jibintar su wa tuwadunahum da kuke jefa soyayya wato soyayyar su cikin zukatanku alhali ba'dhum awliya'u ba'dhin sashin su majibinta ne ga sashi bittihadihim fil kufri saboda haduwar su cikin kafirci da yahudawa da nasarawa dukkansu sun haɗu sun yi ittifaƙi cikin kafurcewa annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam cikin kafurcewa alƙur'ani mai girma tunda wannan shine halinsu to ba daidai ba ne kuma wato muminai wanda suka yi imani da dukkan annabawa suka yi imani da dukkan littattafai su jibince su wa man yatawallahum duk wanda ya jibince su daga cikinku fa innahu minhum lallai shi yana cikinsu ai min jumlatihim yana cikin jumlarsu inna allaha lallai allah la yahdi alqawma adh-dhalimin baya shiryar da mutane azzalumai بموالاتهم الكفار أي بسبب موالاتهم الكفار وإن سكي الظالمين zalunci kuma irin na kafurci me dalili dalili shine jibintar su ga kafurai saboda haka jibintar kafurai saboda sun kyautata alaƙa tsakaninka da yahudawa ko nasara wannan ya sa ka bar wani shari'a ko wata shari'a daga cikin shari'ar da musulunci ya zo da ita babu shakka wannan taɓewa ce babba babu ta yadda za a yi ka bar abin da yake shine daidai a shari'a saboda kawai kana son ka shirya da wani bai hude ko kana son ka shirya da wani banasare wannan ba daidai ba ne فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعفى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما duk da jibintarsu ba daidai ba ne amma ya manzon Allah ko ya kai mai sauraron alkur'ani a yanzu ko an jima fataran da zai fi ƙulobihin maradun za za ka riƙa ganin waɗannan da akwai wata cuta cikin zukatansu ba ku itiqadin wato akwai raunin aqida cikin zukatansu ka abdullahi ibn ubayyin almunafiq irin su abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafiqan madina irin su irin su suna nan har kiyama ta tashi za ka ga irin waɗannan yusari'una suna gaugawa fihim zuwa cikinsu ai fi muwalatihim cikin jibintarsu suna ba da hujja kan wannan hanya da suka zaɓan makansu eh suna ba da hujja ka san al'adar ɗan adam ko mai rashin gaskiyansa zai ƙoƙari ya baka hujja ko ɓarawo ne ka kama shi tsakiyar gida zai ce maka ya zo shan ruwa ne in ya san kana da wani yaro sunansa bala a gida zai ce ai ya zo neman bala ne yana da wahala ya ce ba hujja yana da wahala mai hujjarsu ya ƙuluna suna cewa ma'utabiri na anha alhalin suna ba su ba da uzuri da wannan jibinta da suke wa hudawa da nasarawa suna cewa naksha an bana da'ira abin da ya sa muke jibintan su muna tsoron kar wata musiba ta same mu a lokacin da za ta same mu babu mai taimakon mu sai su shi yasa muke jibintar su idan wata wannan musibar ta same mu sai su taimake mu hujjar mu kenan shine nasta an tusibana da'ira kar wata mai kewayewa ta kewayo kanmu ta same mu ayaduru biha addaharu alaina wato kar wata musiba zamani ya kawo mana ita ya zagayo mana da wata musiba min ko a yi fari a samu wata shekara ya zama to an yi fari su yahudawa su ne masu kuɗi a madina su ne masu manyan gonaki har aka zama bukaci taimakonsu aw ghalabatin ko ko wasu makiyanmu su ci nasara a kanmu su ci mu da yaƙi za su taimake mu suna da kuɗi ko kuma walayatin mu'amur muhammadin ta yi muhammad yana ce mana shi manzo ne yana ƙoƙari amma ba tabbas ta yi makin makiya za zo su gama da shi an gama da shi an kashe shi wane ne zai taimake mu wurin wa za mu koma wurin za mu koma shi yasa muke kokari kun ga da muke dabara ina mu mun iya zaman duniya muke dabara muke abin nan duniya sai da ɗan dabarbaru babu irin 'Ina wannan zamani akwai su yawa ولا يتم أمر محمد ya zamanto fala yumirunana da yake yahudawa su ne masu manya-manyan gonakin dabino a madina su ne manya-manyan 'yan kasuwa idan aka samu kamfan ruwa mu muka kasa samun amfanin gona da zai iya ciyar da mu yahudawa a wannan lokaci ba za su sayar mana da abinci ba shi ne ma dan falayu mai ronana faƙalar Allah ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ya ba su raddi ya ce ato fa asallahu an ya bil fati kuna shakka ma kuna cewa muhammad ta yi a gama da shi to da sannu allah zai zo da buɗi hmm? bin nasiri zai zo da nasara linabiyihi ga annabinsa ta wace hanya da izhari dinihi wato ta hanyar ko domin tabbatar da addininsa ko bayyanar da addininsa ko ɗaukaka addininsa aw amrin min indihi ko kuma da sannu Allah zai zo da wani al'amari daga gare shi da wasu ba sa tsammani sai a kawai abin ya zo ta wace hanya bi hakki satrin munafiqin wa iqtidahihim ta hanyar kunyata munafiqai a gaya wa annabi a ce ka ga wasu abdullahi ibnu ubay ibnu salul din nan ba musulmi bane musulmi ne kawai a baki kaga su wani su wani din nan ba musulmi bane musulmai ne kawai a baki shine mana bi haqqi satril satril ta hanyar wato koranye suturar munafiqai ta hanyar fallasa su wa tibahihim da kunyata su fa yusbihu a wannan lokaci su wayi gari alama asarru wato su wayi gari a bisa abin nan da suke wa annabi da muminai ba sa so su sani na irin munafurci da kafurci da ke cikin zukatansu Hmm? abin nan da suka boye fi anfusihim cikin zukatansu mina shakki na daga shakka wa muwalatil kuffari da jibintar kafirai su waye gari kuma a wannan lokaci suna masu nadama idan Allah ya kawo annabi buɗi za su yi nadama idan Allah ya fallasa su za su yi nadama to da sannu haka zai faru da su na'am يقول الذين آمنوا

ay bil rafi idan aka karanta shi da haka zai zamanto istinafan biwawin wato fara wata sabuwar magana ce yanzu mun gama bayanin halin da wato munafukai za su shiga a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ko dai wa manzonsa buɗe ko kuma ya kunyata su yanzu sabuwar magana ce wa yaqulu alladhina amanu wato masu imani za su rika cewa sannan wa quri'a biduniha ana karanta wannan lafazi ba tare da wau ba a ce kawai ya yaqulu alladhina amanu hmm? sannan wa bin nasbi ana karanta shi ba tare da wau ba sannan kuma tare da yi wa lam din nan fataha a ce ya yaqulu alladhina amanu idan aka karanta shi ba tare da wau ba kuma tare da yi wa lam wasalin sama a wannan lokaci zai zamanto atfan ne ala ya'ti zai zamanto atafi ne akan lafazin ya'ti domin a ayar da muka karanta ɗazu Allah na cewa fa asallahu an ya'tiya bil bilfati fa an ya'tiya bil bilfati da sannu Allah zai zo da budi da sannu ya ƙulallazi na amanu mutanen ai wa an yaqula alladhina amanu sannan waɗanda suka imani su ce an fahimci abin ta wannan da suka yi imani su ce li ba'dihim ga sashin su ai idza hutika satruhu a lokacin da aka fallasa munafukai a wannan lokaci muminai za su rika cewa ta'ajjuban suna masu mamaki su rika gaya wa junansu هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم yanzu waɗannan su ne waɗannan da suka yi da Allah iya ƙarfin rantsuwa ai za ta ishtihadi suka yi ta rantsuwa da Allah zayar ƙoƙarinsu cikin rantsuwar fiha a cikin rantsuwar suna cewa innahum lalle su la ma'akum suna tare da kofin fi cikin addini alhali ƙarya suke gashi Allah ya fallasa su qala ala Allah sai ya ce haɗi habitat a'maluhum ay batalat a'maluhum ayyukan su sun lalace salloli da ake gani suna yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu jan abubuwa na da sadaka sadaka nake da wasu masu rauni in za a tafi yaƙi ɗan taimako da suke kawowa duk wa'in nan sun bi iska wa'in nan aikace-aikace wanda a zahirin su kyawawa ne duk sun bi iska sun lalace babu lada ko ɗaya wato Eh, a game da su ai as-saliha fa asbahu a wannan lokaci sai su wayi gari ai saru sai su kasance khasirina asararu fi duniya duniya ta wace hanya bil fadiha ta hanyar kunya da zai rufe su domin Allah ya kunyata su annabi ya gaya wa dukkan mu'minai halayensu wal akhirah bil iqab nan gobe kiyama kuma za su yi me za su yi hasara da ubar da zai za su tarar gobe kiyama wuta jahannama da da za a sanya su cikin ta iyazan billah ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu man yartajid minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqawm na'am fa sawfa yati Allahu biqawmin يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعم يا أيها الذين آمنوا يا كو أنن سكي إيماني من يرتد دون يرد بالإدغام أنا كلام تاشد إدغامي واتنطر دل تكن دال يرتد دال wa quriya bil fakki amma karanta wannan aya bil fakki da warware idgami a ce yar tadid tadid yar tadid duka kirawoyi ne manya manya man yartadda minkum wannan duk wanda ya ridda daga cikin ku an ya bar addininsa ilal kufri ya tafi ga kafirci hmm? shehin mu ya ce shek abubakar mamun gumi ya ce wannan magana ikhbarun bima alim Allah ta'ala wuqu'ahu wannan labari ne Allah ke barwa labarin abin da ya san cewa zai auku nan gaba bayan mutuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam za a samu wasu da za su rinda shine mana ikhbarun bima alim Allah ta'ala wuqu'ahu وقد ارتد جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تبس an samu wasu jama'a da suka hidda bayan mutuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to duk wanda ya ridda daga cikin ku ya ku muminai ku sani wannan ba zai zama to shine karshen islama ba ko karshen al'ummar musulmi ba musulunci zai ci gaba da bunƙasa domin fasawfa da sannu ya'ti Allah Allah zai zo da badalahum wato musanyarsu zai zo da biƙaumin da wasu irin mutane da yuhibbuhum yake son su wa yuhibbunahu su ma suke son sa to wanne ne Allah zai kawo ko wanne ne ake nufi qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ya karanta wannan aya ya ga wa sahabbai da suke wuri ya ce hum ƙaunu hadha mutanen nan da ake cewa Allah zai zo da su suna son Allah Allah na son su jama'ar wannan ne wa ashara ila abi Musa al-Ash'ari yi ishara zuwa ga babban sahabi Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari asalinsa daga Yaman yake ce mutane ne daga Yaman za su su kafafa addinin a wannan lokaci rawahu hakim wannan hadisi imam al-hakim ne ya rawaito cikin mustadrak ɗinsa fi sahihi abin nan eh, ko a cikin sahihinsa ya sifar wa'annan mutane take adillatun za a zamanto ai a masu nuna tawalu'i masu nuna kaskantar da kai masu nuna taushin hali alal mu'minina ga mu'minai a izzatin masu nuna izza a shidda masu nuna tsanani alal kafiri na akan masu mutuncewa Allah masu cewa annabawan Allah da littafin Allah yujahiduna fi sabilillah za su zo suna masu jihadi fi sabilillah cikin hanyar Allah wala ya kafuna laumata la'imin ba sa tsoron zargin mai zargi fihi a cikin gina hanyar Allah a cikin faɗaɗa hanyar Allah a cikin yada hanyar Allah su ba za su tsoron kowa ba kama a kafin munafikuna laumar kuffar ba za su ji tsoron kowa ba kamar yadda kafirai suke tsoron zargin kafirai ai eh, kamar yadda munafikai suke tsoron zargin kafirai su wayannan mutane sun zo za su taimaka addini ba sa tsoron zargin mai zargi cikin aikin alheri cikin gina addinin Allah Allah ka sanya mu cikin su zalikal mazkuru min al-awsaf wancane ka waɗannan sifofi wancane ka na sifofi hmm? waɗannan da aka ambata cewa idan an samu wasu sun ridda to Allah zai kawo wasu ga irin halayensu azillatun alal mu'minin aizzatin alal kafirin wa'annan sifofi fadlullah ba wai mutum yana samun su bane da kokarin sa kawai a'a sai falalar Allah ta shigo sai yardar Allah ta shigo sai tausayawar Allah ta shigo sai taimakon Allah ya shigo fadlullah falalar Allah ce yutihi man yasha da yake bada ita ga wanda yake so mutum ya waye gari ya zamanto la ya kafu billahi wata la'in ya zamanto wato zalilun alal mu'minin sannan kuma shadidun alal kafirin kai wannan ya samu falalar Allah mai girma wallahu wasi'un ai kathirul fadli Allah yalwatacce ne ma'ana mai yawan falala ne saboda haka yakan iba da yawa ya bawa bayansa alimun sannan masani ne kuma ko mai yawan sani ne bi man huwa ahluhu ga wane ne ya cancanci samun falalarsa ba wani ne zai ce a bawa ne ba ko a bawa ne a Allah shi yake zaben wanda yake so ya bawa na ta to eh, malai ya walamma haddara Allahu almu'minina a lokacin da Allah madaukakin sarki ya gargaɗi mu'minai an ittikhadhi awliya min al-kuffar ya gargade su riƙon wato majibinta daga kafurai sallahum sai ya kwantar musu da hankali hmm? sai ya kwantar musu da hankali bima ya ce cikin ayat da take tafiya yanzu faƙala sai ya ce إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فتند الله مرة جنسركي يا هرم تاوى مؤمني جبنتر يهودا ودنسارا suna bukatan alternative waɗanne ne ya kamata su jibinta ko waɗanne ne majibintansu suna da wanda suke tare da su suna da shi shine Allah ke gaya masu ana innama Allah abin sani shine majibincinku shine Allah wa rasuluhu da manzonsa wallazina amanu da waɗannan da suka yi imani kowane mumini majibincin mumini ne ai alladhina yuqimuna salata waɗannan da suke tsaye da sallah wa yutuna zakata suke ba da zakka wa hum raki'una alhali kuma suna sallah hmm? suna tsaye da sallah suna ba da zakka suna ruku'i wasu sun ce ayan tana nufi wanda suke ba da sadaka a lokacin ma da suke ruku'i wani sahabi ko ali ko waninsa a lokacin da yake sallah ya ji ana cewa a taimaka wa mabukaci ya ga cewa ba sai ya gama sallan ba ya cire wani abu aljihunsa ya bayar misali ko a wancan lokaci ko a yanzu akwai wani mai bukata bukata ta taso zai shiga cikin ƙarƙashin wannan aya menene ma'ana hum raki'un alhali kuma suna masu ruku'i ay khashi'un suna masu khushu'i ay suna masu nuna tsoron Allah aw yusalluna salata tatawwu ko kuma ma'anar wa hum raki'un sune masu tsaye da sallah masu ba da zakka kuma masu ma banda tsaye da sallar farillan suna ma sallolin nafila suna nawafil nawafilur rawatib sallolin nan da suke da alaka da sallolin nan da suke da alaka da sallar farilla kamar raka biyu kafin azhar bayan azhar din ta shigo raka biyu ko hudu bayan azhar raka biyu kafin la'azhar kamar raka biyu bayan isha'i kamar raka biyu bayan magariba raka biyu kafin sallar asuba irin wannan salloli ana kiran su min rawati irin yanzu tarawihi da muka yi dazu irin sallolin dare ga su wutiri da sauransu wannan duk suna cikin mai suna cikin abin da kiran su ta tsawo wasu masu tafsiri sun fassara wa muraki'un alhali kuma suna sallolin ta ɗauri na'am wa man yatawalla Allah yatawalla Allah wa rasulahu walladheena amanu fa an hana muminai jibintar yahudawa da nasara an ce su jibinci wa su jibinci muminai su jibinci allah su jibinci manzon allah wanda zai jibinci allah ya jibinci manzon allah ya jibinci muminai yana ina yana cikin in tim din allah an fahimta ko yana cikin fatin allah ko yana cikin jam'iyyar allah ko yana cikin ƙungiyar allah an gane wa man yatawalla Allah duk wanda ya jibinci Allah wa rasulahu da manzonsa wallazina amanu kuma ya jibinci waɗannan da suka yi imani ai fa yu'inuhum ya zamanto yana taimakon su yana taimakon Allah taimakon Allah taimakon addininsa yin abin da ya ce ciyarwa domin addinin sai ci gaba shine taimakon Allah wa yansuruhum yana taimakon su ma'ana yana taimakon Allah da manzonsa da muminai to shi wannan ko kuma su wa'in masu wannan aiki su ne fatin Allah su ne ƙungiyar Allah fa innahum hizbullah su ne jam'iyyar Allah ne nan fati da hausa jam'iyya ko su ne jam'iyyar Allah idan akwai abin da kira jam'iyyar eh, abin nan eh, apc ko jam'iyyar pdp ko jam'iyyar abga da sauransu to wannan muna maganar jam'iyyar allah hizbullah wabi tun da su ne hizbullah su ne jam'iyyar allah su ne fatin allah fa inna hizballahi lallai fatin allah jam'iyyar allah humul ghalibun membobinta su ne masu cin nasara me yasa za a ci nasara eh linasrihi iyyahu saboda taimakon da Allah zai musu duk wanda Allah zai taimake shi akwai wanda zai kaskanta shi dama Allah ce an yansurkumullahu fala ghaliba lakum الله فلا غالب لكم نعم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى haka Allah ya ce. In الله يأتي إن ينصركم الله فلا غالب لكم idan Allah ya taimake ku in dai har taimakon Allah ya same ku to ba mai nasara a kanku wa in yakzulkum in kuma taimakon Allah bai zo muku ba ko wanda sai taimake ku wa in yakhzulkum idan Allah bai taimake ku fa man zal ladzi yansurkum min ba'di wane ne kuma zan iya taimakon ku bayan Allah amsa babu saboda haka ga Allah muke dogaro za mu iya abinda za mu iya sauran sai mu bar wa Allah shine mana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mu'mine sai su dogara ga Allah bayan sun yi abinda za su iya yi malam yace auqahu mawqi'a fa innahum kun ga nan Allah ya ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu sai ya ce fa inna hizballahi maimakon ya ce a ce fa innahu don ya fi saukin fada an fahimta wa man yatawalla Allah wanda waɗanda suka jibinci Allah wa rasulahu da manzonsa wal ladina amanu da kuma mu'minai fa innahum hmm, humul ghalibun lallai su sune masu rinjaye amma sai aka ce fa inna hizballahi shine mana anan awqahu mawqiya fa innahum ay awqa lafzi fa inna hizballahi mawqiya fa innahum an fahimci wannan wuri yawwa amma me yasa kuma akan Allah ya haka a fuskar balaga eh li'annahum min hizbihi domin su din ai dama suna cikin fatin Allah da wannan aiki nasu sun zamanto membobin jam'iyyar Allah kenan ya inganta maimakon a ce su sai aka ce to mambobin jam'iyyar Allah su ne masu cin nasara an fahimci abin ai ko li'annahum min hizbihi ai atba'ihi ta'ala suna daga cikin mabiyan Allah madaukakin sarki humul ghalibuna su ne su ne masu rinjaye da menene suke rinjaye idan an ce kai kana cikin jam'iyyar Allah fatin Allah shikenan kai kan dole duk inda kake kai ne mai mulkin garin kai ne mai mulkin jihar kai ka fi kowa kuɗi ba za ka yi kwana da yunwa ba ba za a iya sanya ka cikin fursuna ba wani lokaci yan fashi ba za su tare kama su daddaka ka wani lokaci yan kidnapping ba za su sace ka ba ce sai an biya kuɗi gaskiyar lamari don kana cikin fatin Allah ba a cewa ba za ka samu kanka cikin wannan halin ba shi ya sa anan malam yayi wannan bayani ku saurari bayanin sa yace fa humul ghalibuna bil hujjati e su ne masu rinjaye bil hujja domin kan abin da suke kai ba wanda ya sai kure su mumini gaskiyar da yake kanta ba wani wanda ya sai kure shi a ce ya kunya tashi akan wannan gaskiyar ba zai yi ba shine bil hujjati wal burhan fa ha wannan galaba galabar hujja hmm, da burhani mustamirratun abada har kullum tana tare da mai membobin jam'iyyar Allah la bidawlati was saula don kana fatin Allah ba dole bane a ce sai kun zama kune shugaban kasa kuke mulkin Najeriya ko kuke mulkin Taraba ko kuke mulkin Adamawa ba nan ba haka ake nufi ba an fahimta la bidaulati ba ta hanyar daula da saura da karfin mulki ba wa illa inda ba wannan fassarar da muka yi bane shine ai ana iya fahimta domin faƙalar guni ba hizbullahi ghaira marra so dan nawa aka je yaƙi a fagen daga aka ci nasara akan rundunar Allah ko a zamanin annabi an samu wannan kuma za a ci gaba har har menene har kiyama ta tashi a yakin uhud lokacin da aka yakin uhud musulmi ba su ci nasara abin da ya faru kafirai duk da ba wai nasara ba ce ta irin ɗari bisa ɗari ba amma dai za a cewa su suka yi nasara domin su suka kashe musulmi wajen wajen wajen saba'in wajen saba'in da biyu ko saba'in da uku ko ba haka ba sannan suka koma gidajensu shi yasa wasu suka ce ah, to ya kuma za a ce kaga ai bara mun je badar mun yi nasara yawwa mun san muna da gaskiya muna tare da annabi wannan shekara kuma an zo ga mu ga annabi ga abu yaki yaki bai daɗi ba abubuwa haka ya za a yi haka ne Allah ya ce a ah, أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير kana fatin Allah ba nuna cewa za ka yi nasara irin nasarar duniya ko wani lokaci wani lokaci za ka faɗi duk da yake kuma duk lokacin da ka faɗi akwai dalili na laifinka Shi ne anan Allah yake gawa masu gunaguni bayan rashin nasara a yakin Uhud Allah ya ce a asabatkum musibatu da wata musiba ta same ku musibar nan da kad asabtum mithlaiha ku kun samar da ita akan ku har ri'i biyu domin a yakin badar musulmai sun yi nasara kan kafirai sun kashe saba'in da kaɗan sun kama saba'in da kaɗan a matsayin fursunonin yaƙi su kuma kafirai a nan madina a nan yaƙin uhud ba su kama musulmi fursunan yaƙi ba ko ɗaya ba su samu wannan dama ba amma sun kashe saba'in kenan su su musulmi an kashe musu saba'in ne su kuma bara sun kashe saba'in sun kama fursunan yaƙi saba'in ka ga rubi biyu kenan ne Allah ke ga musu sabtun sabtum mithlaiha ku bara ba kun kuma kun ji musu da har rubi biyu amma yanzu da kuka faɗi a yaƙin Uhud kuka fara cewa anna hadha kaka za a ce mu da muke tare da manzon Allah mu muke tare da alqur'ani ya kamata mala'iku a ce sun taimake mu duk abubuwan nan kuma a ce duk yaƙi ya zo ya ɓaci ya kuna cewa qultum anna hada to ga ya musu ya Muhammad qul huwa min indi anfusikum abin da ya faru da ku daga kanku ne ku ka jawo shi ko da kuka da kai an fahimci abin to almuhim dai abinda da malai yake so nuna mana anan la biddawlati was saula wa illa faqad ghuliba hizbullah membobin jam'iyyar Allah an ci nasara akan su a lokuta da dama hatta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marra ba so ba so biyu ba lamma yanharifuna fihi da malam yayi amfani da anhu da larabcin ya fi kyau lamma yanharifuna anhu wato ayan membobin jam'iyyar Allah sun yi ta faduwa a lokuta da dama me yake kawowa saboda wata karkata da suka yi suka bar dokokin Allah cikin wasu lamura wani lokaci kuma aure jarribahumullah don Allah ya jarrabe su وليمكس المؤمنين الكاملين منهم أي الكامل الإيمان منهم domin Allah ya bambanta ya fidda muminai masu cikakken imani daga cikin su da ba za su kushe wa Allah ba ko kuma ce kai addinin ma ƙarya ne an ce mun imani da Muhammad mun imani da Muhammad ko mun je fagen daga an fagen daga an ci nasara akan wannan wani irin addini ne mu ba ruwan mu an gane ka san masu raunin imani haka suke wani imani sai nan ne lokacin da wahala bata bai shiga wahala sosai ba amma kullum yi ko a kada kai kullum ai ce kai wannan abu ya zama wasan yara kuma abin nan <laughs> gaskiya gara mu miƙa wuya kawai shikenan da a tafi haka na faru to wannan ba shine musulunci ba malam ya ce thumma maraja a ayar take biye sai kuma Allah ya dawo ila taziril mu'minin zuwa ga gargadar mu'minai an ittikhadul a awliya yin musu gargaɗi kada su riƙi kafirai abin jibinta faƙala sai Allah ya ce ya ayyuhal na amanu لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب نعم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة suka yi imani la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwa kada ku riƙi waɗannan da suka riƙi addinin ku abin yi wa izgilanci hmm? ai mahzuwan bihi suka riƙi addinin ku abin ai wa izgilanci suka riƙi addinin ku huzuwan wa la'iban wato abin izgilanci da abin wasa wa ne masu muku haka ai min alladhina utul kitaba daga wasu daga cikin yahudawa da nasara ma'abota littafi min qablikum daga waɗannan da aka ba su littafi tun kafin a baku wal kuffar da ma mushrikai masu bautan gumaka duk waɗannan bangarori hudu uku ana samun masu muku izgilanci to kada ku jibince su wal kuffar ina al mushrike bin nasbi wa quri'a bil jarri ko <coughs> abin nan eh, ana karanta alkufara din nan ko ka ce abin nan eh, walkuffari a nan ka haɗa shi da ka masa jarra da min min allazina utul kitaba min qablikum wa min al-kuffari an fahimta ko ka ce wal kuffara mana la tattakizu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban la tattakizu al kuffara ya zamanto mansubun bi la tattakizu an fahimta shi ya zamanto fa'ilinsa shine la tattakizu din in kuma ka karanta shi bil kasri ya zama to ma'dufi ne akan menene akan alladhina utul kitab wanda zai zama to majrurun da harafin min da aka ce lil bayan din nan to wannan wani abu ne da ya shafi ɗaliban arabiya kada ku riƙe su a wato majidinta masoya wattaqullaha ku ji tsoron Allah bitarki muwalatin ta hanyar barin jibintarsu in kuntum mu'minina matukar dai in kun zamanto mu'minai ai sadiqina fi imanikum masu gaskiya cikin imanin da kuke riyawa na'am وإذا ناديته إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون تا كما in fa mutane suka yi taurin kai musulmi suka yi taurin kai suka jibinci wanda Allah ya ranta musu jibinta ba Allah ne suka cutar ba sun cutar da kawunansu ne domin ayoyi da dama sun ce وإن تتولوا مثلا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ألا يفتي هذا إذا كنت بعد باية يستبدل قوما غيركم ألا ذلك أوس متاني يعني وعند كوبا كما حالا ينسو بل زمن تؤيرنا كوبا ألا يساكي تشوى ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم إن الله يقدام زي تسيدكو وياتي بخلق جديد يكاوس أول حديثة a wata ayar na cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyul hamid in yasha yudhibkum wa yati bi khalqin jadid in Allah ga dama zai tafiyar da ku ya kawo sabuwar halitta irin waɗannan ayoyi suna da yawa cikin alkur'ani saboda haka bin dokokin Allah fa'idar kanka ne ko fa'idar kanmu ne ba wai Allah kake wa minna ba kana taimakon kanka ne a lokacin da ka zumci dokokin alkur'ani da sunna Allah ya ce wa idza nadaitum wato yana sifanta wa'annan mutane masu yawa addini izgilanci ga irin ayyukansu wallazina idza nadaitum waɗannan su ne idza nadaitum ay da'awtum ila salati a lokacin da kuka kira al'ummar ku zuwa ga sallah kuka kira sallah ay bil adani ta hanyar kiran sallah ittakhazuha sai su riki sallah ay as-salata su riki sallah huzwan wa la'iban abin iskili abin wasa ai bi an yastazi'u biha su rika yin izgilanci da sallah wa yatabahaku wa yatabahaku su rika ta yin dariya su rika kallon juna suna dariya wai ka dubi mutanen Muhammad wai ga yadda suke bauta Allah da wannan ya sunku yana wannan ya tashi ne ya buga goshin sa da kasa wane ne wane ne abinda suke cewa kenan suna izgilanci irin halayen su kenan irin waɗannan kada ku jinkince su ذلك الاتخاذ بأنهم أي بسبب أنهم قوم لا يعقلون إن wannan hali nasu da suke riƙon addinin ku abin izgilanci suke riƙon sallar ku abin izgilanci suke riƙon kiran sallar ku abin izgilanci me yasa suke haka suna yin haka ne saboda mutane ne da ba sa ba sa ba sa hankaltar al'amura na haƙiƙa wato ba sa hankaltar haƙiƙanin al'amura ba sa sanin girman Allah bisa haƙiƙanin girmansa izlau kana lahum aqlun da suna da hankali cikakke da fahimul hikmata fil adhan was da sun san hikimar Allah da cikin kiran sallah da sun san irin hikimar Allah da cikin sallar kanta wala mastaza ubiya da ba sai iskilanci da sallah ko kiran sallah ba malam yace daga nan thumma amara Allahu nabiyahu daga nan kuma sai Allah ya umarci annabinsa bin idai ahlil kitabi da kiran yahudawa da nasaran duniya gaba daya ya kira su hmm? wa tambihim da fadakar da su ala fatayhim wannan kure nasu filisti za a yi salati wata kure su na yi wa sallah da kiran sallah izgilanci wa bil ko irin yadda suke wa musulmi izgilanci فقال سي الله يتي قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا هل تنقمون منا إلا أنا منا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون نعم قل كتير يا أهل الكتاب يا كوم أبو تالي التافي يهودا ونصارى هل تنقمون منا yanzu akwai abin da kuke inkarinsa ne daga gare mu akwai abin da kuke kyamarsa ne daga gare mu Hmm? illa an amanna billah in ban da imani da muka yi wa Allah muna da wani laifi a wurin ku ne ka in ban da laifin imani da muka yi da Allah da imani da muka yi da manzonsa Muhammad da imani da muka yi da littafinsa alqur'ani a laifin mu kenan har yau har gobe kuma laifin musulmi kenan a wurin ahlul kitab ko ba haka ba idan baka kan addinin su ko kai fari ne sunan ka baki ne in kai dogo ne sunan ka gajere in kai dan taraba ne sunan ka dan kano haka ne in kuma kana kan addinin su ko kai dan inugu ne kai dan cikakken dan jalingo ne kai cikakken dan taraba ne ko kai dan boko ne cikakken dan taraba ne haka al'amari yake wannan shine gaskiyar lamari tambaye su ya muhammad wai kam akwai abun da kuke inkarin sa ne daga gare mu akwai abin da kuke kiyamar sa ne daga gare mu in banda imanin da muka yi da Allah wa ma unzila ilaina da imanin da muka yi da abin da aka saukar zuwa gare mu alqur'ani wa ma unzila min qabl da ma imanin da muka yi da abin da aka saukar na littafai kafin alkur'ani wanda suka yi bishara zuwan shi alkur'ani da zuwan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyul anbiya'i ko min jumlati daga jumlar abinda aka saukar kafin alkur'ani a taurat wal injil wanda akwai a taura da injil wa antum tad'una annakum tu'minuna bihi man ku kuma kuna riya cewa kun imani da at-taurat kun imani da injil sun cancanci a musu irin wannan tambaya me ya laifin mu ne ka in ban da wannan lamari kuma wannan lamari ya ba laifi bane sai Allah ya ce me wa anna aktharakum tabbas mafi yawan ku fasiquna fasikai ne masu barin hanya ne tunda dai wannan shine halin ba mu ci muku ba ba mu sha muku ba ku laifin laifin mu a wurin ku shine don me za mu imani da Allah don me za mu imani da alkur'ani don me za mu imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wannan shine hakikanin ku tabbas ko masu barin madaidaiciyar hanya hanya ne shine ma'ana kai haqqun ala menene amanna ko almana ma tunkiruna illa imanana gaskiya ma'ana babu abin da kuke sa daga gare mu illa imanana face imaninmu wa mukalafatakum da saba muku fi adami qabulihi wato cikin rashin karban shi alqur'ani ko yadda da shi alqur'ani na manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan aiki naku ko wannan hali naku shine al-mu'abbari annu bil fiski wanda ake kira fasikanci ko aka aka abara aka bayanin sa da cewa shine fasikanci walaysa hadha mimma yunkaru gaskiyar lamari halin da muke kai din nan ba hali bane da ya kamata a inkare sa imanin mu da Allah da imanin mu da manzon Allah da imanin mu da littafin Allah da sauran littafai ba abin ayi mana inkari bane a kansa ko ba a aqimu bane saboda saboda shi قل هل أنبئكم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لا gaskiyar lamari ku yahudawa da nasarawa idan dai har za ku mu saboda imaninmu da Allah da imaninmu da Muhammad da imaninmu da alkur'ani da sauran littafai da su gabaci alkur'ani in har za ku mu saboda wannan to ai da ya kamata ikawunan ko ku ƙi mutanenku masu irin ɗabi'un da za mu faɗa yanzu ko kuma a'a ga waɗanda ya kamata ku ba mu ba kul gaya musu hal unabbi'ukum ko kuna bukatar baku ba ku labari ai ko kuna son baku labari bi min dhalika abin da ya fi abin nan da kuke ki sharri maimakon ku yi fushi da mu saboda imanin mu ga abin da ya kamata ku yi fushi da shi ai bi sharrin min zalik min min zalika allazi tanqimunahu masubatan ay thawaban bima najza'an inda Allah in ba ku labarin abin da yake zama sharri wanda ya faru ne saboda irin sakayyar da aka yi kan abinda wasu suka aikata to ga wanda ya kamata ku kushi da su ga wanda ya kamata ku ƙi su ku ƙemace su su ne man la'anahullahu mutanen nan da Allah ya tsine musu sai ku bincika daga cikin ku ku kitab akwai wanda Allah ya tsine wa ne kamata ku ba mu ba an gani ban la'anahu Allah waɗannan da Allah ya tsine musu don man lafazi ne mufradi amma yana ɗaukar ma'anarsa yana ɗaukar jam'i shi yasa a larabci wani lokaci idan aka faɗi man sai a kawo bamirin mufradi domin ya dace da lafazinsa wani lokaci kuma sai a kawo bamirin jam'i domin ya dace da ma'anarsa a nan da Allah ya ce man la'anahu Allah kana iya fassara shi da man la'anahumullahu su ne waɗannan da Allah ya tsine musu in kuma ka ce man la'anahu Allah waɗanda Allah wanda Allah ya tsine masa ko din nan domin ya dace da lafazin man shi ma mufradi ne huma wato damiri ne mufradi in kuma kace hum man din nan duk da lafazin sa mufradi ne amma ma'anansa tana daukan jam'i to amma mu za yanzu za mu fassara muku shi a bisa jam'i domin abinda siyaki yake nunawa kenan su ne waɗannan da la'anahumullah Allah ya la'ance su ay ab'adahum an rahmatihi Allah ya nisantar da su daga rahmarsa wa ghadiba alaihi ay wa ghadiba alaihim su ne waɗannan da Allah ya fushi a kansu waj'ala minhum al-qiradata ya mai da wasu daga cikin su birrai an samu wannan cikin ku ko ba a samu ba akwai su wanda suka je suka yi ta su ranar asabar Allah mai da su birrai wasu Allah mai da su alkhanzar kan kinzire wanda ya kamata ba mu ya kamata ba mu laifin ne muka yi mun imani da Allah mun imani da manzon Allah muna kallolin mu ku zo kira kin mu sai ku ki kanku ko ne masu aikata manya-manyan laifuka daga cikin ku an samu wanda Allah ya la'ance su wanda Allah mai da su birrai wanda Allah mai da su abin nan eh, eh, eh, menene aladu so ya kamata ku ba mu ba وجعل منهم القرص والخنازير بالمسك والرهنير ما يدسوا الخنزيرين كما يدسوا بالري ومن أبد الطاغوت دقتكم كو إسرائيل وكو الكتاب أقول لسكت بوت أو طاغوت wasu sun bar Allah sun koma suna bautawa halittar Allah wasu suna bautawa Maryam wasu suna bautawa ruhu mai tsarki wasu suna bautawa Jesus a Yahudawa haka nan wasu sun koma suna bauta manya manyan maluman su sun bar abin da Allah ya ce wanda ya kamata ku yi gaba da su ba mu ba mu da muke kaɗaita Allah da ibada ai bid'atihi wato wanda ya bauta dagut wanda suke bauta dagut ma'ana shaidan ta hanyar masa da'a malai yace sai ku lura ga abin da zamu karanta wara'a fi minhum hmm? ma'ana man akwai minhum anan ina minhum inda yace waje alamin hum kaga nan ba a ce waje alamin da ta ba a nan kenan ayi mura'atin man da ya ce menene masubatan inda Allahi man la'anahu Allah Sai haka man din yana daukan jam'i shi yasa nan sai ya zo ya ce waje alamin hun bai ce waje alamin ku ba amma kuma a nan kuma sai ya ce la'anahu Allah hmm? wa ghadiba alaihi hi da hu yana mura'atin ne yana mura'atin lafazin man an fahimta yawwa wa fi ma qablahu amma abin da ke gaban minhum nan kuma menene ra'a lafza yayi mura'atin lafazin man din shi ya za la'ana hu hu Allah ya ce wa ghadiba Alayhi bai ce alaihum ba waɗanne ne masu wayannan sifofi wadanda Allah ya la'ance su wadanda Allah ya hushi a kansu waɗanda Allah ya mai da wasu daga cikinsu birrai ya mai da wasu daga cikinsu alkinzirai wa humul yahudu su ne yahudawa sai ya kamata kuɗi ba mu ba laifin ne muka yi wa fi qira'atin a wata qira'a ba wa abada daruta aka ce ba a'a bi ba abuda maimakon abada an fahimta a kira da alaran mai mana ya karanta mana wa abada dagut wato wanda Allah ya tsine masa Allah ya fushi a kansa da wanda ya bauta wa dagut in ka ce wa abada a wata kira'a abuda wa idafatahu ila ma ba'dahu hmm? da kuma ibabarsa zuwa ga abin da ke bayansa menene bayan in ka ce abuda abinda ke bayansa shine at-taghut to sai kai ibaban ka ce wa abada at-taghut a kira'ar da Allah mai karanta mana wa abada at-taghut ta ya zama to maf'ulun bihi idan ka ce da kana iya mai da shi kasara hmm? wa abudu taghut wa da at-taghut da kuma bayi a wannan lokaci abudu ko ubudu jam'i ne na abdu waɗanda su ne waɗannan da Allah ya hushi da su Allah ya tsine musu da kuma waɗannan wanda suke bayin ɗagutu an fahimta in ka karanta shi abin nan eh, abu da ɗaguti ko abin nan eh, abin nan eh, أبد الطاغوت وهو اسم جمع لأبد ونسبه للعطف على القردة إذا كامس نسبا كامس عدفي كنا أكن قردة دون كاتي غلب عليه وجعل منهم القردة سنن وجعل منهم أبد الطاغوت هريا أما تين عدفي كنا قولنا to su wayannan mutane waɗanda Allah ya la'ance su waɗanda Allah ya fushi a kansu waɗanda suka bauta wa ɗagut su ya kamata ku ji haushinsu domin ula'ika waɗannan su ne sharrun makana su ne mafiya sharrin halitta da suke bigire da suke kan doron ƙasa ɗin nan su ne mafiya sharrin halitta sannan kun bar su kun zo kuna jin haushin kuna gaba da mu kuna kakkashe mu a ɓoye ko a bayyane wannan abin kunya ne bai za a gaya wa Allah bayan kun mutu ay tamyizun li anna mawahumun nar da aka ce sharrin makana kuma su ne wa aballu an sawa istabil su suka fi kowane ne batar hanya mai gaggiya ko madaidaiciyar hanya ai dariq ilhaki hanyar gaskiya wa aslu sawa asalin asawa a larabci ana nufin tsakiya alwasat wa ya ambaci shar wa abal hmm? an sawa'i sabil ya ambaci sharru da aballu fi muqabalati ma yaquluna wa islam cikin muqabalar abinda su karkatattun alin kitab suke gawa suke faɗa fada game da musulmi da musulunci muqabalar abin da suke faɗa li yudillun nasa domin su fadda mutane anil ga barin shari'a wa min shani ahlil kitabi yana daga cikin sha'anin mabuta littafi annifaku yin munafurci Faɗin abin da yake ba shine zuciya ba kamar da muke ta ji daga tura mulkin mallaka democracy ai democracy amma kuma za ga kullum suna nan jama'arsu yadda suke ta taimakon kiristoci suke bi ta dabaru a hudubar mu juma'a ta wuce mun yi bayanin mun ba da misalin najeriya da da burkina faso burkina faso census da aka yi 2010 wanda ke yana rubuce a kundin kasar a census da aka yi 2010 musulmi su ne kashi 61 ina jin ko da ɗigo uku sannan kiristoci katolik kashi 23 da wasu ɗan ɗigo kiristoci protestant kashi shida da wasu ɗan ɗigo saboda kiristoci tsakanin katolik da protestant duka ba su wuce kashi 30 cikin ɗari ba amma kuma sun suke mulkin abin nan majority wanda suke menene kashi kusan 62 cikin ka kasan da difference is clear sannan kuma da zalunci shi ma is clear to haka suke wani na mamakin don ba za a haɗa ɗan arewa da inyamurai ai abun bai haɗu ba da yarbawa a'a su zama mulkin mallaka ganin dama arewa wannan daura ce ta musulmi ta musulunci shekarar shekaru ɗaruruwa ba sa son a samu tasirin musulunci gaskiyar lamari niyyar dan mulkin mallaka shine a azamu in sun fita su azamu a hannun inyamurai da kusan kiristoci na ɗari bisa ɗari dabarar su kenan Allah ne kawai ya watsa wannan aniyar ta su za ku fahimci haka za ku fahimci haka yadda lokacin da suka zo tun da dama ana da gwamna janar a Najeriya lokacin da ake karkashin abin nan mulkin mallaka su suke su suke wakiltar Najeriya a abin nan a gaban sarauniya da suka zo abin nan eh, eh, eh, da bature da da wakilin su bature za su za su jaba abin nan za su ce wakilin su ba su ce ayi zabe ba ko ba su dauko daga majority ba wanda musulmi su ne majority a Najeriya bisa ittifaqin duk masu magana sun yadda musulmi su ne majority abin nan sai suka ɗauko ina muri dr namdi a zuku suka ta shine gwamnati general bayan 2000 abin nan 1960 eh, ina ji 1964 ah, suka take sanya baki aka mai da shi president sannan shugaban sojojinsu wanda bature ne lokacin za su janye shi domin su ba wa ƴan ƙasa sai aka kawo maji general agri iransi ina muritar yanzu aka ba ba ba musulmi ba saboda haka suke yana daga cikin labirarsu muna zuci da faɗin saɓanin abin da ke cikin zuciya da ƙin duk wani wanda yake ba kai ba da yin komi domin kau da shi wani lokaci ta kashe shi wani lokaci ta nakasa shi wannan shine halin su har yau har gobe Allah ya kare mu da su to ina ga lokaci yayi sai mu tsaya nan yau ma lokaci ya kure amma da an dauka tambayoyi uku amma ba lokaci sai a hakurin Allah gobe a rama dan ta ne, kafin an samu wasu mintoci saboda amsa tambayoyi Allah ya taimake mu Allah na mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kinta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك